Kungiyar likitocin dai ta shiga yajin aikin ne da ta kira na gargadi a ranar 17 zuwa 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. Daga cikin bukatun kungiyar likitocin sun hada da karancin ma'aikatan kiwon lafiya sakamakon fita waje da suke yi neman aiki mai gwabi, a inda hakan ke haddasa rashin kyakkyawar fahimta tsakanin masu neman lafiya da kuma su ma'aikatan. Lokacin tsarin mai gurbin ma'aikaci da kuma janye kudirin hana likitoci fita kasashen waje har sai sun yi aikin shekara biyar a a kasar karin albashi zuwa kashi 200 cikin 100 na albashinsu da kuma alawus alawus da dai sauransu kowane mataki kungiyar likitocin za ta ɗauka bayan cikar wa'adin kwanaki biyar ɗin dr godiya ishaya shine shugaban kungiyar nad kuma yana magana ne da yawun shugaban kungiyar na yanzu dr oji emeka innocent galibi akwai irin eh, wannan eh, matsala ita shugabannin kungiyar za su kira wato ita taron gaggawa na majalisar zattarwa saboda za a zo a duba a tattauna a gani ci gaban da aka samu da kuma abin da ba a samu ba nan bayan wannan bayani ko kuma rikoton ne da tattaunawa da za a yi shine zai sa a ɗauki matakin da za a ɗauka nan gaba. A martanin gwamnatin Najeriya game da yajin aikin da likitoci ta yi barazanar maye gurbin likitocin da ma'aikata na wucin gadi ta bakin ministan kwadugo Chris Ingige a wata hira da ya yi a gidan talabijin na Channels kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa. Da yake magana game da batun sakataren tsare-tsare na haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta Najeriya wato NLC Comrade Nasir Kabir ya ce maganar ministan na kwadago ba ta da tushe ballantana makama. A wannan mai maganan kwana nawa ya rage masa mawai ne bar wannan karaga mulki wannan gwamnatin ta ci amanan talakan kasar nan kuma ta ci amanan wato wayannan ma'aikata ta rasa yadda za ta yi shine take irin wayannan maganganu na banza dofi a ai maganan gaskiya shine ta ya za a ka hana mutane haƙoƙinsu me yasa ba ai maganin me yake hana likitocin wato fita kasashen waje suna wato ayyuka a can ba me yasa ba ka karshen wato dukkan haƙoƙin nan nasu da muka ci yarjejeniya ba wai shin ina ce wannan gwamnatin su ne suka yi wato yarjejeniya cewa za su biya wannan kaso a me ya hana kuma ya za a ce wai kun biya ƙarin albashi ku ware likitoci da wato asu a matsayinmu na kungiyar kwadago ta NLC ba za mu zuba ido mu ga wannan gwamnatin tana wannan abubuwa ko tana furta irin wannan kalamu mu kyale ta ba mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce ɗaukan wannan matakin na nuna gazawar gwamnati wajen biyan haƙƙin 'yan ƙasar daga lokacin da gwamnatin ƙasar ka ta gaza ko kuma ta gagara biyan buƙatar talaka kan batun abin da ya shafi lafiya dukkan rukunin da ake buƙata daga gwamnatin tarayya ta yi wa ɗan ƙasa to ya zama ya shiga tangal-tangal kuma najeriya nan tana da tarihin a ƙasashen larabawa irin saudi arabia ma a nan ake ɗiban likitoci tun zamanin sarrauna a yau har sai ta zama najeriya ne take neman ta samar da lafiya da wucin gadi to lallai duk wanda yake kan madafan iko bai da ilimin madafan ikon aka ba shi ragaba wannan dambarwar tsakanin gwamnati da ƙungiyar likitoci na zuwa ne a daidai lokacin da za a samu sauyin sabuwar gwamnati a ƙasar Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.